فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله ربك سركي bayan mun gama bayani da ya kawo mana akan kisar annabi suleiman da annabi dawo da ta gabata yau za mu shiga kisar annabi ayyub alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu labari ne dangane da abin ya samu wannan annabi na bala'i da ya shafe shi shi kuma wannan annabin Allah ya tarbe shi ne da ciwuka da cututtuka masu tare da Allah ya jarraba annabi ayyuba akan dukiyarsa mutum ne mai arziki kwarai da sannan Allah ya ba shi ƴaƴa masu tarin yawa Allah ya tarbe shi akan arzikinsa ya tarbe shi akan dukiyarsa ya tarbe shi akan ƴaƴansa gaba ɗaya an ce yana da dabbobi yana da kayan noma da dabbobi na noma da ƴaƴa masu tarin yawa da gidace na alfahari manya-manyan gidaje da Allah ya bashi duka Allah ya jarabe su shi a cikinsu sai da suka kare ga baki daya kakkam suka kare Allah ya bashi bashi da komai Haka wani jarabawa ce akan dukiya aka jarabe shi akan dukiyarsa aka jarabe shi akan 'ya'ya aka jarabe shi akan arziki dabbobin noma gonaki gidaje duk wani abu da ka sani na arziki Allah ya shi ne da suka kare duka ya'yan suka mutu gaba daya duk wani abu da ka sani arziki da annabi ayyuba ya mallaka sai da ya kare gaba daya na hafi bayan an gama masa wannan sai aka zo kuma aka tarbe shi akan gangan jikinsa sai da ta kai ga ya zama abin tausayi duniya ba wanda yake kusa da shi zai iya taimakonsa sai matarsa guda daya ya yi ciwo ya yi cuta kwarai da gaske kuma allah da hikima a duk cikin annabawan nan duk cikin annabawan allah to baya shi kuma hankuri annabi ne mai hankuri dan an ce ma ana buga misali ne da shi akan hankuri shine Allah yake ba da labari za mu zo mu karanta kisarsa kaɗan kamar da malaman tafsiri suka kawo wa ayyuba iznada rabbahu da annabi ayyub a lokacin da ya kira ubangijinsa ya ce an ne masaniyar ɗurru lallai cuta ta same ni wa ta arhamur kai kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah kai ne mafi cin kayin masu cin ka tuna ayyukan rasulul karim ya kai wanda annabi ko ya kai wanda ake yi wannan zance da wannan kissa ka tuna labarin babawa na ayyub lokacin da ya kira ubangijinsa ya kankan da kai zuwa ga Allah yana ya rabbi irni anni asabani ma asabani min ad-durri ya ubangiji ya Allah gani dai halin da rikici yana zube a ƙasa ciwo ya kwantar da shi maza sun kwanta sai a ɗaga sai a kwantar sai a tayar ya ce ya ubangiji tabbas cuta ta same ni kuma kai ne mai girma tabaraka wa ala. kai ne mai tausayi ina fata ya Allah ka ji tausayi na ka duba yadda annabin Allah yake nuna kankan da kai da tazarru'i wajen roƙon Allah bai iya ma buɗe baki ya ce ciwo ciwo kamar ka gani ba kawai cewa kai kuma kuma tausayi ina cikin halin tausayi ka tausaya wa sifatin rahmati ya sifanta mahaliccinsa ta'ala da mafi girman sifofi na rahama bai nemi komai ba kawai cewa ya Allah da halin da nake ciki kai kuma kowa ta tsaye ka duba yadda nake ciki tadarru'a addu'arsa da kankan da kansa muka amsa masa wa kashafna ma bihi min durr Allah ya ce muka yaye masa abin da yake tattare da shi na cuta ba a zanna ma na zala bihi min bala'i fi jasadi durr din na ana nufin bala'i ne Allah ya tura mai a jikinsa na ciwo bala'i da mu ibtila'i jarabawa Allah ya ce muka yaye masa abin da ke tattare da shi na ciwo muka sanya shi ya zama saliman mu'afa lafiyayye muka ce da shi ya buga ƙasa ya ɗauki ƙafarsa ya buga da urkut bi rijlika hada muhtasalun baridun wa sharab ɗauki ƙafarka ka buga a ƙasa ruwa zai ta bulbulowa mai sanyi ka sha ka wanke jikinka duk wani ciwo zai kau daga jikinka kaji inda magani ya zo kafarsa kawai ya buga gurguri da jini ka haza muhtar tsaron bari da ruwan shara ɗigo na ruwa ya sha shafa a jikinsa ya wanka duk abin da ya ainihin same shi a ciwon sai warke shine Allah ce wa qur'an da na ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب الله يجزيك شيء اركض برجلك هذا متصل بارد وشراب يجي وآتيناه أهله muka bar shi iyalansa iyalan duk sun mutu a sauran wata ya'yan duk sun mutu Allah ce muka dawo masa su wa misla umma muka danne kafin ba mu tozarta shi ba bayan mun ba shi lafiya sai kuma muka sake dawo masa da iyalin diyarsa da. muka amsa masa da bi fadlina wa karimina muka kawar masa da almarad alladhi nazala bihi sannan kuma awwadnahu amman faqadahu min awladi muka canja masa abin da ya rasa na yaya sannan kuma muka azurta shi da ninkin ninkin shine wa atina wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna tausayi daga gare mu jin kai daga gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar da Allah da Abbas ke cewa sa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam na tambaya annabi akan wannan aya wa atina wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum yace radallahu ta'ala imra'atahu ilayhi Allah ya masa da matarsa ya dawo masa da ita ya dawo mata da samartakarta ya kawo ba mana ta shi Allah ya mai da ita matashiya malam ta yi ta zubo masa yaya sai da ta haifa masa yaya ashirin da shida maza yaya maza ashirin da shida dan an ce lahu fi duniya mun ba shi a wannan duniya misla ahlihi adadan ma ziyadatu mithlul akhir tare da ƙari imam qatada ya ce duk ƴaƴan da Allah tabaraka ta'ala ya halkar da su suka tafi Allah ya dawo masa da su aka dada ninka masa su Allah ya riga nan ce rahmatan min indina wa dhikra lil abidin atabna du'ahu mun mun karba masa addu'arsa muka aikata masa abin da ya so na alkhairai duka wannan saboda wato masu ɗaukar masu su ɗauka masu ɗaukar izina su ɗauka wa zikira sannan abin ambato ne ga su cikin masu bauta al'abidina zikira li ghairi min al'abidina ke wani abun tunawa ne gashi mu ma yanzu muna tunawa gashi mu ma yanzu muna karanta isar hatta yacce rubihi fi sabri har su zo su koyi da shi wajen hakuri alal bala da kuma dawwama kan shukur da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala me yasa aka ce wa zikra lil abidina aka ambace su aka keɓance su da ambatu saboda su ne aksarun nasi bala'an wa jihana masu bautar Allah masu biyayya ga Allah masu ban Allah su suka fi kowa bada cikin jarrabawa shi sa manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an ne anbiya wadanda suka fi kowa bada cikin ibtila'i da bala'i su ne annabawan Allah annabawan Allah summa al-amsal fal-amsal annabi a matsayinsa na annabi Allah ta wa ta'ala ba zai gane zai kyale shi ba sai ya jarrabe shi wani hadisin wanda Allah ce yubtar rajul ala qadri dinihi ana ambatan mutum a bisa gwargwadon addinansa, iya ƙarfin addinin ka iya jarraba da za'a maka in kana fi dini salama zai da fi bala'i idan har a cikin addinin mutum akwai salama yana da ƙarfin addini to sai a ƙara masa ninkin jarrabawa iya zurfin tsoron allahnka iya bin allahnka iya ibadanka iya jarrabawa da allah zai dora ma iya dora maka ciwo sai dora maka irin na masu imani annabi rahama sallallahu ya faɗa hadisi cewa Allah madaukin sarki ne ya dora manzo dora masa zazzabi yakan ninka masa sai a ɗora mai zazzabin mutum biyu sai yake cewa wani sahabi yake tambaya sai ce wannan yana nuna cewa kana da ladan kala biyu kenan sai ce kwarai kuwa ya ce o aku kama yi wa aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke zazzabi to haka ake ɗora wa zazzabin mutum biyu kaga wannan ashaddun nasi bala'an al'ambiya ke wanda suka fi kowa fada cikin bala'i annabawa malaman tafsiri da sauran malamai sun yi bayani dangane da bawan Allah na annabi ayyubu alaihi salatu wassalam imam hassan al-basri ya faɗa cewa haƙiƙa Allah ta wa ta'ala ya ba wa annabi ayyuba dukiya ya ba wa annabi ayyuba ya'ya amma ya jarrabe shi idan kana so ka ji annabin da Allah ya bashi arziki ya jarrabe shi ya halakar da arzikin arzikin nan na dan adam da kuma arzikin dukiya to shi ne annabi ayyuba ya ce 'ya'ya suka halaka dukiyar ta halaka imam al-hassan al-basri ya ce yayin da labari ya zo masa cewa dukiyarsa ta halaka ‘ya'yansa sun halaka kawai sai ya ce alhamdulillah kasira ya yi ta alhamdulillah ka duba mamaki Allah ya kawo masa bala'i amma yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah saboda ya san Allah haka ake so idan Allah ya jarrabe ka ka yi haƙuri ka gode wa Allah dan tun da ma ya barka da numfashi mai kashe ka kan mutu ba ta ke ashe ya jinkirta ma ya baka wani abu kenan to haka ake so in Allah ya jarrabe ka ka yi haƙuri ka gode wa su ni ta hamdala wanda Allah ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga al'amarin mu'mini duk wani al'amari na mu'mini alheri أصابته ضراء صبر فكان خيرا له idan cuta ta samu mumini sai ya haƙuri wannan shi ne fa alheri gare shi wa ina sabatu sabba in abun farin ciki jin daɗi ya same shi shakara sai wa Allah godiya wannan din shi ne fa alheri gare shi annabi ya ce wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda yake da wannan falala sai wanda yake mummini. ne kenan ko da a bakin kura kake alhamdulillah duk inda ta kai ta dawo alhamdulillah ka gode ana ba da labari wai cikin gobara-gobara da aka yi a cikin kasuwannin a wannan ƙasa wani babban attajiri yana da arziki yana da dukiya yana da sto-sto a wurare da yawa da ya zo ya ga gobara ta kama masa shago ta cinye kaza ta cinye yana shigowa ba takalmi a kawarsa yana cewa me aka yi wa Allah me aka yi mana me aka masa yau kuma yi mana ya za a yi mana haka me aka masa Allah yake cewa wai me aka masa me aka masa yi mana Allah ya rahama annabi ayyub ya ce allahumma innahu kana yashghaluni mali wa waladi an ibadatik wa ana qad faragha laka sam'i wa basari wa qalbi wa layli wa nahari ya ubangiji idan da dukiyata da yayana sun shagaltar da ni sun hana ni zo in bi ka yadda ya kamata to yau sun kare ga baki daya ina shaida maka ya Allah da jina da ganina da zuciyata da darena da ranata gabaki ɗaya ya miƙa su gari tun da gaba ɗaya arziki ya ƙare dukiyar ta ƙare yaya sun ƙare ba komai to yau gani na dawo ina bin ka kuma ka ji bayan Allah shi ibtila'i sai ya fassara cewa an yana ganin kamar Allah yana da wannan dukiyar ta su ta hana shi ba Allah da ya kamata ko kuma ya'yan nasu sun hana shi ba Allah da ya kamata to Allah ya ƙara da su ya ga shi na dawo gare ka wa yake faɗa a riwayarsa ya ce bayan wannan kuma sai Allah ya dawo ya jarabe shi zuwa gangan ganjikin kuma ba an gama yawan jaraba kan dukiya ba ba sauran gangan jiki ba to sai aka dawo kuma gangan jikin ƙarshe an ce toshe nan sai da ya hassala da shi saboda yawan ibadarsa sa da yawan yaban da mala'iku suke masa a lokacin ibada ya yi ta wuce yadda kake tsammani ya dawo ya rike Allah ta baraka ala sama da yadda ya da hatta mala'ikun Allah ya bansa suke sai iblis ya ce shedan ya ce ya ubangiji da zaka garabe shi da sai ya rage mutum ji da ka duba kiyayya bai ma bar hatta sauran annabawa bai bar su ba Allah ya zarbe shi ya gamu da ciwo wanda za mu yi bayani yadda malamai suke faɗa ishtar da bihi bala gayat shiddati jikjikinsa kuraje ba a iya ganin sa na akwai maganganun da malamai suna ta magana kai suna bukatar isnadi ingantacce da zai tabbatar da su wanda wasu suna ganin cewa bai kamata a ce annabin Allah Allah ya jarabe shi da wannan ba masu riwaya suna faɗa wai sai da ta kai ga sai da aka ɗauke shi aka jefar da shi wani ana faɗa ne ina dangaya gaya muku na ilimi ko na lankuci wasu suna faɗa amma dai malamai suna cewa akwai bukata a ingantar da riwaya tukunna ba wanda yake kusantar sa in ba matarsa ba an yi sabani shekara nawa zauna ce wannan bala'i abdullahi la'i abbas ya ce shekara bakwai sabru hijaj kasir a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya wa ayyuba idh nada rabbahu dina yace zakara allah ta'ala an ayyuba alayhi salam ما كان أصابه من البلاء في ماله Allah yana الله mana jarrabawa بتعمل جرب وعلي ابتلاء ليس مع النبي أيوبا akan dukiyarsa da 'ya'yansa da gangan jikinsa ibn kasir ya ce lalle gaban ayyubu yana da arzikin dabbobi masu tarin yawa da na noma da na kiwo tumaki awaki bila da shawon kasir ma ba magana ba da yawa ga gidajen zama manasilu marziya duka wannan in ji imamu ibn kasir Allah sai zai jarraba annaba ayyuba ne suka kare karkam sannan aka dawo kan gangan cikinsa ya ce wasu suna faɗa cewa hatta mutum tasiri ta same shi babu inda ya saura a gangan jikinsa bai tafi da ciwo ba in ji imam ibn kasir in ban da harshensa ba da kuma zuciyarsa ko ina da kasan ciwo ne a jikin wannan bayan wannan harshen da zuciya Allah ya bar masa ne da su yake yi zikiri ne a fatan Allah jama'a ku ji jarrabawa ku je da shi sa ka roki Allah in zai jarrabe ka ya jarrabe ka da abin da za ka iya yi ya jarrabe ka da abin da imanin ka zai iya ɗauka wannan harshe wannan zuciya da shi yake ambatan Allah ibn kasir ya ce ciwon da Allah ɗaura a kan ayyub hatta abokin zama da yake kusa da shi sai da ya kyamace shi aka dai da shi wani gefe shi kadaya shi kadai a garinsa ya ce zaujatu ita ce kawai ta saurata nuwa ne take kula da shi wannan yana nuna duk abin da ya je dawo ya kamata matarka tana tare da kai an ce sai da ta shiga cikin talauci ita kanta abinda za ta ɗauki nauyinsa da abincinsa sai ta je ta yi yau sana'a da zo ciyar da shi wannan mata ta taɓa ayyuwa ai ta yi ƙoƙari ta kyauta kwarin kuwa ibn kasir ya ce shi yasa Allah annabi ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun masalihuna sun mal'amsal fal'amsal yubtada rajul ala qadri dini fa in kana fi dini salamatun zida fi bala'i yace kad kana nabiyullahi ayyub alayhi salam ayatan fi sabri lalle annabin Allah ayyuba ya kai matuka wajen haƙuri wa bihi Allah ya karbe shi bai daina yin zikiri ba ya ce ka rabbi rabbal arba na gode maka ubangiji na wanda ka kyautata mu allazi ahsanta ilayya ka duba yana cikin wannan yanayin mu yana ce Allah ya kyautata masa ya ce kamun arziki ka bani yaya ba abin da ya rage ba kai mun ba a duniya kuma imani ba inda bai raka ba a jikina dukiya da yaya da ka bani kuma ka karbe kayanka ka bar min zuciya ka bar min harshe wanda zan yi ta zikiri ya fi wannan dukiyar ya fi wannan yayan ya ce da abokin gaba na iblis ya sabda da wannan mata sai ya mun hasana ikon Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk da haka halin da yake ciki ya gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ƙarshe Allah ya kawo masa waraka kamar yadda na gaya mana Allah ya ce buga ƙasar kafarka da ƙasa ruwa zai fito maka ido na ruwa urkut bi ka hada hada baridun muktasar bari da masharar Allah ya ce yi wanka da wannan ruwa da ya zo ya wanka da wannan ruwan duk ciwon da yake jikinsa da baki daya sai da ya kare ya yi taku arba'in daya biyu uku hudu har guda arba'in Allah ce da da buga ya kafa taka ya da bugawa sai wani ruwan ya da kulkulowa mai sanyi sai Allah ce to wannan kuma sha na kai wancan ya yi wanka wannan ya sha ya sha buga kafan farko ciwon da ke gangan jikinsa na waje da ya wanka da shi ya warke buga kafansa na biyu da aka ce baridun wa mai sanyi kuma ya sha ya sha ciwon da ke cikin cikinsa gyambon ciki ciki duka ya warke gaba ke daya ka a وسار كأصح ما يكون من ba والأنثى ya zama ya fi kowa ya zama ya fi kowa wato lafiya ya fi kowa kamala sannan Allah ya ce da shi wa huzbi ya dika dirzan fadrib bihi wala tahnan Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab ɗauki dirsan wa dika yadika dirsan idan an ce dirsan a larabci duk wani tarin ganye ko itace da za ka riƙe a hannu wanda zai cika maka hannu ko ciyawa ko itace ko ganye da za ka runguma ka riƙe a hannunka ka riƙe shi da damke shi shi ne ake ce shi dirsan ka buga shi a jikin matar ka. shi ne fadarin biyu wala ta hadas me yasa aka ce buga shi a jikin matarsa malamin tafsir suke fada wata rana ne ya yi rantsuwa ne matarsa zo masa da abinci sama da abin da ta kasance tana zuwa masa da shi ta zo da abinci da yawa wadda ba haka ya saba gani ba sai ya ce da ita lalle wannan matan kina da ayinci kina mun barna abinci kin dabo abinci mai yawa da ya zo da ya zo nan kasar da zai ga halin mata ai kwarai sai daga gama da farkon nuna duk su suke gigita mu wannan kwarai a ɗaya su bunkar ka ɗebo su zubar ka ɗebo su wulakantar a shana in babu sai gaya muku bakar magana a shana abinda suka sani a kawo kawai alhali a shewa nan gari'a ba almubazzaranci ce ba sai rantsuwa ya ce in na warke sai na kake bula da ɗari haka dai suka kawo ƙura'ani dai ya ce wa fadrib da yi wala ina wata wajadnahu sabira mun same shi mutum ne mai haƙuri shi yadda ba a yi ba ba ana so mu zama masu haƙuri masu kaiwa zuciya nesa to Allah madaukin sarki ya kama da wannan kisa ne in ji malaman tafsiri saboda a nuna mana cewa duk inda mutum ya kai da matsayi da dauka Allah zai iya jarraba bari mu koma cikin hadisi abinda manzo Allah ya ba mu labari a sa annabi ayyo annabi ya ce kamar da Imam Bukhari ya rawaito riwayar Abu Hurairah bainama ayyub yabtasilu annabi ayyub nan da muke magana wata rana yana wanka ya yi tsirara kawai sai Allah ya masa ruwan fara na zinari fari na zinari ba fari na zinari da ta zubowa a kan shi da ya zo Ita ta ɗiba ya ta ɗiba farin da yana zubawa a rigarsa yana zubawa a rigarsa yana zubawa a rigarsa sai ubangijinsa ya kira shi ya ce ya ayyo ya kai ayyo ji Allah alam akun tuka amma tara yanzu ashe ban wadatar da kai ba daga wannan abin da kake gani fari na zinari da kake tattara kake ba. ban wadatar da kai ba kala bala ya rabu ce ai kwarai ka wadatar da ya ubangiji sai dai kuma walakin na li an cika Yau ka wadatar da ni amma ni fa ban san ce na wadatar da albarkar ka ba ga albarkar ka ba zan ba ba kaga wanda ke nuna na adam duk lokacin da Allah ya bashi son yake a tsarin mutum ah. zan ya ce ciki baya cika baki ma baya cika arziki Allah ya ba wa annabin nan arziki fiye da yadda ke tsammani an kawo mana wannan kisan dan a nuna mana ɗabi'a irin ta dan to ya zo mai yana wanka rigar da zai saka din a ciki ya talo da kayan arziki giwa da me zai wannan da zai rufe cikin nan shi da Allah ce duk kai an yi ko ban wadatar da kai daga wannan ba ce ya ubangiji haka ne amma ni ba ba da wadatuwa ce wai da albarkar ka ga albarkar kai wai ba na ba ko ka ba albarka Allah ka ba Amin. Allah ka mana ka daɗa ƙaro mana ka kuma daɗa ƙaro mana ka daɗa kuma ƙaro mana ka kuma daɗa daɗa daɗa daɗa daɗa ƙaro mana mun yi tawassuli da wannan addu'a ta annabi walakin sai dai ni ba ni da wadatuwa dangane da albarkar ta yawon idan ka bani ina so Allah ka ba mu bauta maka a wani riwayar daga Musab ibn Sa'ad daga baban shi ya ce ya rasu Allah wai waɗanda mutane ne suka fi tsananin ibtila'i faɗawa cikin jarabawa kawai sai manzo Allah ce ba tabawa ka duba ne ikon Allah su da suka fi kusanci da Allah su Allah ya fi jarraba wannan yana nuna wani abu cewa duk yadda kake bin Allah kuma Allah zai iya jarraba ka wata rana sai Allah ya jarrabe ka da rashi ka bi Allah ya zarrabe ka da ciwo ka bi Allah ya zarrabe ka da talauci ka bi Allah ka zo a kore ka a gidan haya da ta sallar mu ne amma a kore ka a gidan kaya. ga ibada ga karatun alkur'ani ga salatin adabu ga kaza amma sai ka zo kasuwa abu kaɗan ya fi karfin ka bayan da za ka kuma musamman mutum yana da ƙarfin addini to in jarrabawar ta zo mai ƙarfi take zuwa masa يبتلي الرجل على قدر دينه kun fahimci wannan? to Allah ta baraka wa ya ba mu wannan kisa ne da a tabir don mu ɗauki izina wannan kisar annabi ayyub kenan wanda akwai bayanin kisar tasa sosai yalwatacciya a cikin suratu sa'ad in mun zo insha Allah za mu faɗaɗa bayani sama da wannan insha Allah ta'ala yanzu kuma surar za ta ci gaba da yi mana bayani za ta tsallaka ta shiga kisar wani annabi annabi ismail da annabi idris da zulkifli shi ma kuma a takaice mai allah ya ce mana وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين zamu da kawo muku kuma wa isma'ila ga kuma isma'il wa idris ga idris wa kifin, da kuma kifin kullum min as-sabirin Allah ce kowane ɗaya daga cikinsu yana cikin masu haƙuri nan kuma so ake azaburar da mu da yin haƙuri a rayuwa Allah yi manzan Allah ya yi haƙuri an ce shi mahaukaci ya yi haƙuri ya yi haƙuri a kan marinci ya yi haƙuri a kan rashin uba ya yi haƙuri a kan rashin mani ya yi haƙuri a kan rashin abin duniya ya yi haƙuri a kan rashin sutura ya yi haƙuri a kan rashin abinci ya yi haƙuri a kan makoci ya yi haƙuri a kan abokan zama ya yi haƙuri a kan buncin rayuwa ya yi haƙuri a kan zafi ya yi haƙuri a kan sanyi ya yi haƙuri da abokan zama har nasa na kusa da shi na zai ne a gurin ya haƙuri da matansa ya haƙuri da 'ya'yansa wani abu da za ka taɓa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam face sai da ya haƙuri ba ana so mu zama masu haƙuri isma'il shine babban ɗan annabi ibrahim هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه السلام shine malamai suke cewa shine kuma alzabi. hau da Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim shine yi kokarin yanka shi ya yi mafarki Allah ya nuna masa gashi yana yanka ɗansa na so nuna muku fuskar da Allah ya ce shi ne a din نبي ابراهيم يكرا ننسى اسماعيل يجي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ايش يقول؟ يا بني شنو سيء اجر نعم يا بيلانا ني بنا غني اشكم بچي الله يا نونا مو gani na ɗauki wuka ina danna maka zan yanka ka ko ina yanka ka amma dai fanzur ma za ta ba menene farkon kisa ne ba mu ji فلما بلغ معه السعي قال يا بني ruwan sanyi ya kira ta ya ce ɗana na gani na san mafarkin annabawa gaskiya ne ni ba gani nan zan yanka ka kawai wallahi sai dan ya bashi amsa ya ce ya abaci ya babana if almata umar kawai ka aikata abin da aka umarce ka in insha Allah mu minas sabirina ya ce da sannu insha Allah za ka same cikin masu haƙuri daga anan Allah ya ce kullun na yi haƙuri da ko karka yanka ɗaya da zille da banda kake wa babanka wata ran wata ya rika ta wani lungu ya ce zan danna maka wuka ai ko kai ko shi ne ina jin masa ba ko kana ba ku yi ga maka da gaske ta tsara gaba kace wallahi na bar gidan wuka wuka ya ce zai yanka masa yanka shi ya ce kawai za ka same ni cikin masu haƙuri lalle wannan minan dina, tabbatar yana cikin masu haƙuri Allah ka raba mu da yanka mu mana baban da ɗan da baƙi suka miƙa wuya ya ɓaro shi ya bugo goshinsa ya danna shi a ƙasa zai sa masa wuƙa shi ga wuƙa hannu ɗaya kwanta yana jiran a yanka shi wana ne na ya ibrahim Allah ce sai muka kira shi muka ce ya ibrahim kada su zakka rubiya hakika ka gaskata mafarkin da kai lalle kai kan muna ganin ka cikin masu kyautatawa shi ma ya bi umarnin Allah me ya ce inna hama lahu wal bala'ul mubin wa falainahu bi dhibhin 'azim ce kuma kamar haka muke sa kai ga masu kyautatawa bayan ya yi wannan abu Allah ya kubutar da wancan ya ce, wa fadaina hu bi da azim sai muka kunshe shi shi wannan dan da za a yanka sai aka dauko rago a gidan aljanna sai aka ce shi ka yanka a maimakon dan Shi ne wa na hu bi dhibhin azim daga nan Allah ya taimaka da dillayya da kai za a yanka wajen gida Allah zai kawo rauni shi kenan sai zama suna inda ta yi rauni Allah kare mu gaba ɗaya da Allah da hikima irinsa irin tasa sai ya ce sai kuma muka yi masa bushara da annabi annabi ishaqa na biyan minar sadiqin a ne yana nuna cewa isma'ila shi ya fara zuwa kafin isa. bayan an gama wancan labarin kuma sai Allah ya masa bishara kafin mahaifin shi aka ce za a ba ka wani annabi kuma wancan Isma'il annabi ga wani ishaqa shi ma nabiyin ne shi kuma mina salihin na cikin salihan bayi akwai wani abu to shi kenan kun ji Isma'il ko to wannan shine Isma'il dan gidan Ibrahim sai idris idris ɗaya ne daga cikin annabawa daga cikin annabawan allah shi kuma annabi idris kakan annabi nuhu ne tsoho ne dattijo ne da dadde jaddunuwa an ce an haifi annabi idris a rayuwar annabi adam yana raye aka haifi annabi idris a rayu da daɗe ne amma amma ya zama annabi ne bayan annabi adam ya rasu bayan annabi adam ya yi wa fashi sai aka sa annabi idris ya zama annabi shi ne ya zama kakan annabi nuha kakan annabi shi ne ana ce wa idris za ka iya tuno can kurfin kitabi idris je ka dubo an haifo shi ko in ce an haife shi a lokacin kamar da ne bayani a lokacin rayuwar annabi annabi adam alaihi salatu wassalam shi kuma gwamnati ne ji me kadan ne ba da yawa mu dan ji Allah ya ce a kansa na واذكر في الكتاب إدريس إن kuma wannan Idris din Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna da mutane ko ka tuna abin da Allah ya faɗa cikin yasa annabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi Idris annabi ne mai yawan gaskiya ka duk wancan an yabe shi da haƙuri wancan an ce cikin sa da hayyi wancan an ce ne biyayya ne ga iyaye wannan buhun zunubi gaskiya to babu wani annabi cikin annaba ba ce akwai abin da Allah ya rushe shi mutum ne mai gaskiya siddiqan nabiyya me Allah ya wa rafa'nahu makanan aliyya ulai sannan kuma sai ya kawo yabon sauran annabawa ga baki daya an amallahu alaihi min annabiyina wa siddiqina cikin annabawa da siddiqai da shahidai Allah ya dauka darajar su to sai kuma zulkifin wa zulkifin ne ba shi ce zulkifin zulkifin imam al-anusi Allah masa rahama a cikin sa. ya yi bayani cewa tun da Allah ya kawo wannan mutumin a layin annabawa to lalle yana nuna shi ma annabi ina mata ana fahimta saboda shi wannan zulkifin an samu matsala akwai waɗanda suna ganin ba daidai ba ne sai shi ma wani alusi ya ce ah, yau ai tun da Allah ya jero su ya jero shi a cikin annabawa ya ce kullum mina sabirina sannan ya ce wa kallahum fi rahmatina innahum min as-salihina mun shigar da su a cikin rahmar da jin kai lalle waɗannan bayan Allah cikin salihai kai kai wannan yana nuna kawai yana cikin annaba shi ma zulkiflu annabi ne a ce imamu al-alusi wannan kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai suka to me sunansa wasu ce sunansa fish Da waye babansa aka ce annabi ayyuba ne babansa bishir ibn ayyub zulkifil din dan gidan ayyuba ne Allah ya turo shi shi kuma bayan babansa bayan annabi ayyuba ya yi zamaninsa sai kuma aka turo zulkifilu shi kuma shi ma ya gaji ubansa a ina ya rayu a sham ya rayu a sham ya rayu wasu ka ce mm, mm, zulkifil din nan fa shine Iliyasin da Allah ba Iliyasin Iliyasin ibnu Yasin Iliyasin dan gidan Yasin cikin wannan a nasaba dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annaba Haruna ji ga Haruna ne annaba Haruna annabin Musa wannan wani ƙauli ne cikin maganin wani. wasu suka ce kai zulkifunan nan ba kinaya ce ta annabi zakariya baban annabi yahaya zulkifunan nan annabi zakariya shi ne aka ce Zulki. wato dai ana so in ma an ce annabi ne ya eh to sunan wani ne dai aka aka kawo aka sakaya to aka ce ah, to to in idan har annabi zakariya ne zulkifil to me alaka ce masa zulkifil aka ce ai daga kafala ne ai saboda ya kula da nana maryam suka ce li kafalatihi li maryam alayha salam saboda ya kula da nana maryam sai aka ce shi zulkifil to kenan a wannan kaulin in mun ji an ce zulkifil ana nufin zakariya ne yasa wasu zaka sun ce zakariya sai su ce zulkifil ma'ana saboda ya yi kafala ya kula da nana maryam mun karanta da ku a cikin islam nana maryam lokacin da aka kawo a cikin tsohon wani suka ce kai wuli nan wani bawan allah ne kawai cikin bayan allah salaya allah ya girmama shi ya dan juna shi a cikin annabawan kawai ina kana abdan salihan kawai kana allah tabaraka wa ta'ala